daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio hausa daga nan mara jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar wacce ita ce zango na biyu a wannan rana da fatan amin lafiya to abubuwan zamu gabatar muku da dalla ashirin namu su ne labarun duniya da dumidumin su muna kuma dauke da sharhin bayan labaru daga nan sai shirin nan na kokon san abin da zai biyo baya shine mu koyi harshen farisanci sannan shirin da muke gabatar muku dangane da samari da matasa sai kuma shirin tarbiyya daga nan sai afirka a yau sai a ji kuma wato amsoshin fikihu da fatan za ku kasance tare da mu zama domin aji labarun duniya labarun duniya da farko ga kanunsu fiye da falasɗinawa 80 ne suka shahada daga safiyar yau alhamis an ɗaure tsohon shugaban ƙasar murtaniya shekaru 15 saboda cin hanci da rashawa kuma ku ji cewa shugaban ƙasar amurka ya sanar da karatowar kulla alaka wato kulla yarjejeniya da iran yanzu sai a gya zama domin a aji cikakkun labarun fiye da inawa arba'in ne aka farar da cewa sun yi shahada daga safiyar yau alhamis tashar talabijin din almayadin ta watsa labarin da ke cewa daga safiyar yau alhamis zuwa tsakar rana adadin falasɗinawan da suka yi shahada sun haura arba'in mafi yawancinsu daga yankin khan yunus tun da safiyar yau alhamis ne dai sojojin haramtaccen ƙasar isra'ila suka fara kai har-hare a yankunan mabambanta na gaza da suka hada da khan yunus 'yan sahaniyar sun yi amfani da manyan bindigogi da kuma jiragen sama na yaƙi wajen kai har-haren adadin waɗanda aka tabbatar da sun yi shahada har zuwa ɗazu su ne arba'in. sai dai kuma wasu rahoton da suke fito yanzu daga inu musamman yankin gaza sun ce adadin ya kai 82 a kan yunus yan sahiyoniya sun kai hari akan wasu gidaje guda takwas da mutanen suke ciki da ya sanadiyar shahadar 30 daga cikinsu har da kananan yara rahotanni da suka fito daga yankin sun ce an kai wasu kananan yara zuwa asibitin nasir domin yi musu magani daga raunukan da suka samu wasu garuruwan da har jiragen haramtaccen kasar isra'ila suka kai wa har-hare sun hada da khaza'a bisan alkabira sai kuma yankin sanadi da kuma wasu yankunan da suke kusa da sabha sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila su kuma kai wasu har-haren kan sansanin 'yan hijab a yankin mawasi da yankin abu haddaf a garin alkaraha arewacin gaza sojojin hamtaccen kasar isra'ila sun kai har-hare a kan wani gida na iyalan shahab a garin jabaliya da ya sanadiyar shahadar bakwai daga cikinsu da kuma jikata wasu iran ta nuna damuwarta akan taɓarɓarewa harkokin tsaro a cikin ƙasar libya a yau alhamis ne dai kakakin ma'aikata harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran dr ismaila baka'i ya bayyana damuwar ƙasar iran akan halin da ake ciki a birnin tripoli na ƙasar libya wanda yi sanadiyar kashe mutane da yawa tare da yin kira da a kawo ƙarshen zubar da jini dr baka'i ya ishara da nauyin da ya rataya a wuyan dukkanin waɗanda suke da hannu a faɗace-faɗacen da suke faruwa a cikin babban birnin ƙasar ta sannan ya buƙaci da su taimaka wajen dawo da zaman lafiya a cikin wannan ƙasa hakanan kuma ya buƙaci su da su koma kan teburin tattaunawa maimakon amfani da ƙarfin su kuma kaucewa baiwa ƙasashen waje da tsoma baki a harkokin cikin gidansu dr baka'i ya kuma mika saƙon ta'aziyya ga iyalan waɗanda rikicin na ƙasar libya ya rutsa da su da kuma yin addu'a ta samun sauƙi ga waɗanda suka jikata to kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musanci ta iran an ɗaure tsohon shugaban ƙasar birtaniya shekaru sha biyar saboda cin hanci da rashawa kotun ɗaukar ƙara a ƙasar murtaniya ta sake tabbatar da ɗaurin zaman kurkuku na shekaru sha biyar akan tsohon shugaban ƙasar muhammad wuld abdulaziz da kuma ɗora masa tara ta euro miliyan uku an sami abdulaziz wanda tsohon janar ɗin soja ne da ya juyin mulki da laifin da aka ce ya wadata kansa ta hanyar cin hanci da rashawa da kuma hada-hadar mugun ƙwayoyi masu bincike sun ci abdulaziz wanda ya yi shugabancin kasar a tsakanin shekara ta 2009 zuwa shekara ta 2019 ya tara kudaden haramun da suka kai euro miliyan 70 shari'ar da aka yi masa ta ja hankalin duniya saboda kasantuwarta ɗaya daga cikin tsirarun shugabannin nahiyar afirka ɗin da ake wa shari'a a kan batun cin hanci da rashawa ƙasar murtaniya wacce take da arzikin tama zinariya man fetur da iskar gas amma kuma al'ummarta suna rayuwa a cikin talauci mai tsanani saboda halin bera na shugabanninta majalisar ɗinkin duniya ta ce kaso 60 na al'ummar wannan ƙasa suna rayuwa ne a cikin talauci mai tsanani ta hanyar aikatau a gonaki na ƙasar ƙasar qatar ta sayi jiragen sama samfurin boyin guda 106 daga amurka da kuɗi dala biliyan 400 a jiya laraba ne dai aka rattaba hannu a kan wata yarjejeniya tsakanin sarkin ƙatar tamim bin hamad Ali sani da kuma shugaban ƙasar amurka donald trump wanda ya kai ziyara wannan ƙasa shugaban ƙasar amurka wanda ya bayar da labarin ƙulla wannan jejeniya ya kuma sanar da cewa kasar ta katar za ta sayi jiragen sama marasa matuƙin samfurin mq9 daga amurka gabanin isarsa ƙasar ta katan shugaban ƙasar ta amurka ya wato ya fara yada zango ne a ƙasar saudiya inda ya sami tarba daga mahukuntanta tare kuma da kulle jejeniyar kasuwanci ta biliyoyin dalolin saudiyar ta yi alkawalin zuba hannun jari a can amurkan da kudaden da suka kai dala biliyan 500 zuwa dala biliyan 600 hakanan kuma za ta sayi makamai na wasu biliyoyin dalolin daga kasar ta amurka ita kuwa kasar haɗaɗɗe dolar larabawa a yau ne shugaban kasar ta amurka yake ziyarta ya yi alkawalin zuba hannun jari da ya kai dala tiriliyan ɗaya wato kasar ta haɗaɗɗe dolar larabawa ta yi alkawalin zuba hannun jari da ya kai dala tiriliyan ɗaya a cikin amurkan daga nan zuwa shekaru goma shugaban ƙasa amurka donald trump ya sanar da cewa ana karatar ƙulla yarjejeniya tsakanin ƙasarsa da iran shugaban ƙasar amurka wanda yake ziyara aiki a ƙasar ne ya sanar da cewa gwamnatinsa tana son ganin tattaunawar da ake yi da iran ta yi nasara kuma ya imani da cewa ana gab da kulla yarjejeniya da iran ɗin shugaban ƙasar ta amurka ya kuma ce da akwai ci gaba sosai a cikin tattaunawar da ake yi a tsakanin amurka da iran akan shirin makamashin nukiliya shugaban ƙasar ta amurka dai ya bayyana haka ne dai a lokacin da yake magana da manema labaru a birnin doha na ƙasar qatar da yake magana akan yaƙin ƙasar ukraine da rasha shugaban ƙasar ta amurka ya kuma bayyana imaninsa na kusantowar kawo ƙarshen yakin tare da cewa yana ƙoƙarin ganin an kawo ƙarshen rikicin a tsakanin ƙasashen biyu shugaban ƙasar ta amurka ya bayyana yadda jiragen sama marasa matuƙi suke taka rawa a wannan yaƙi. bayan da aka gama jin labaran duniya sai kuma jerin shirye-shiryen da za mu gabatar muku waɗanda muka ambata daga cikin su har da shirin nan na kokon san da kuma shirin nan na amsa su kihu a sauraro lafiya. Zarhin bayan labaran namu na yau zai yi magana ne game da ziyarar da shugaba Donald Trump na Amurka ke gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya. Shugaba Donald Trump na Amurka na ci gaba gudanar da ziyara a gabas ta tsakiya wadda ita ce ziyararsa ta farko tun bayan sake hawansa kan karagar mulkin amurka shugaban ya fara yada zango a kasar saudiya inda ya gana da mahukuntan kasar karfafa dangantaka da saudiya da sauran kasashen yankin na daga cikin ajandar shugaban na amurka a ziyarar da ya kai saudiya shugaban ya cimma yarjejeniya mai tsoka da mahukuntan saudiyar cikin yarjejeniyoyin da kasashen biyu suka kulla akwai ta dala biliyan 142 ta cinikayyar makamai abin da ke zama wani bangare na dala biliyan 600 na hannun jari da saudiya ta zuba a amurka baya ga wannan kuma yarjejeniyar ta kunshi samar da iskar gas da sauran makamashi na dala biliyan sha hudu da miliyan ɗari biyu sai jirgin sama kirar boeing 7378 kan dala biliyan hudu da miliyan ɗari takwas kazalika kasashen biyu sun sanya hannu kan wasu yarjejeniyoyi sama da goma da suka hada da musayar bayanai ta tsakanin jami'an tsaro da fannin shari'a da kuma musayar al'adu haka kuma an taɓo batun shirin nukiliyar iran da kuma yakin da ke faruwa tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas da yake bayani shugaba trump ya ce ya amince cewa akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin Saudi da kuma amurka kuma ƙasashen biyu suna ƙaunar juna don haka akwai buƙatar su haɗa hannu don haɓaka tattalin arzikin juna shugaban na amurka donald trump ya kuma rattaba hannu kan wata babbar yarjejeniya ta sayan makamai da ƙasar ta saudiya da darajar su ta kai ta dala biliyan 142 a ziyarar da ya kai kasar da ke gabar tekun fasha wannan hakika ita ce rijiyar haɗin gwiwa ta tsaro mafi mahimmanci a tarihin kasashen biyu a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar talata 13 ga watan nan na mayu fadar white house ta ce yarjejeniyar sayan makamai ta hada da yarjinoyi da aka kulla da wasu kamfanonin tsaron amurka fiye da goma sha biyu a fannonin tsaro na sama da na makamai masu linzami inda ta karar cewa yarjejeniyar tana taimakawa wajen karfafa dangantakar tattalin arziki da soja tsakanin amurka da saudiya fadar white house ta kuma sanar cewa waɗannan yarjejeniyoyin tarihi suna wakiltar sabon zamanin ƙawancen zinare tsakanin ƙasashen biyu trump da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman sun rattaba hannu kan yarjejeniyoyi a wani biki a masarautar da ke riyadh an kuma rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi da dama yayin bikin da suka hada da haɗin gwiwa tsakanin hukumomin kwastam na ƙasashen biyu binciken likitanci dangane da cututtuka masu yaduwa haɗin gwiwar shari'a da haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar harkokin cikin gida ta saudiya da hukumar fbi hukumar bincike ta tarayya da dai sauransu saudiya dai ita ce ƙasa ta farko da trump ya ziyarta tun bayan da ya ɗare kan kargal mulkin amurka a karo na biyu a matsayin shugaban amurka rahotannin baya bayan nan sun cewa amurka ba ta neman saudiya ta daidaita hulɗar da ke tsakaninta da isra'ila a matsayin wani sharaɗi na cigaba da shawarwarin haɗin gwiwa na nukiliya da ƙasar a shekarar 2017 trump ya kuma zaɓi saudiya a matsayin ƙasarsa ta farko a ƙetare inda ya samu jarin dala biliyan 450 a amurka wannan ran gadon zai kuma kai shi a ƙasar qatar da daular larabawa a qatar ana sa ran trump zai karbi wani katafaren jirgi ƙirar boeing 747 wanda kuɗinsa ya kai dala miliyan 400 wannan kyauta da za a yi wa trump kamar sabon jirgin sama air force one ne jirgin shugaban amurka ana sa ran qatar za ta sanar da zuba jari na biliyoyin daloli a tsakaninta da amurka a yin wannan ziyara da trump ke yi kasar qatar mai karfin tattalin arzikin gas tuni ta wanke kanta kan irin kallon da amurka ke yi mata inda ta samu cimma gagarumar nasara a sha'anin diplomasiya tsakaninta da kasar tare da kyautata alakar zuba jari tsakanin ta da washington wannan ne karan farko da shugaban amurka ya ziyarci kasar cikin shekaru 23 da suka gabata wata majiya ta ce a yinda trump ke wannan ziyara ana sa ran kamfanin jirgin qatar air zai bayyana yarjejeniyar sayan manyan shirage 100 daga kamfanin amurka na boeing A shekarar 2017 dai, shugaban Donald Trump na Amurka ya goyi bayan takunkumin tattalin arzikin da kasashen Saudiyya da haɗaɗɗen Larabawa da Bahrain da Masar da suka kakaba wa Qatar, abin da ya jefa ƙasar cikin mawuyacin yanayi da ba a taɓa ganin irinsa ba a fannin tattalin arziki. Shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya sanar a ranar Laraba yayin ziyara da ya kai a Qatar matakin na biyu a rangadin da yake yi a yankin Gulf cewa kamfanin jirgin na Qatar Airways ya ba da umarnin sayan jiragen sama 160 da kudin su ya kai dala biliyan 200 tare da boeing wannan shine odar jirgin sama mafi girma a tarihin boeing in shi donald trump ya karar cewa yana wakiltar fiye da dala biliyan 200 na jiragen sama 160 kuma abin mamaki ne kuma na tarihi ne a wani lokaci kuma a nan gaba ne ake sa ran shugaban na amurka donald trump zai ziyarci haɗaɗɗiyar daular larabawa ko kun san. bismillah rahman rahim masu sauraro yau alhamis 26 ga watan urdubihesh shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 15 ga watan mayun shekara ta 2025 miladiya har ila yau wacce ta yi daidai da 17 ga watan zulkida shekara ta 1466 hijira gamariya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 1267 da suka gabata kamar yadda ya zo a cikin tarihin addinin musulunci a rana irin ta yau ce wato 17 ga watan zulhajji shekara ta 179 hijira kamariya sarki haruna rashid ɗaya daga cikin sarakunan abbasiyawa ya tilastawa limami na bakwai daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam wato imam musa kazim salam yin hijira daga madina kakansa manzan allah sallallahu alaihi wasallam zuwa kasar iraki bayan tilasta masa ƙaura zuwa birnin basra na kasar iraki da zaran yana shiga birnin sarki haruna rashid ya ba da umarnin a jefa shi cikin gidan yari na isa dan ja'far hakimin basra a lokacin a ranar bakwai ga watan zulhajjin shekara ta 179 hijira kamariya sai dai hakimin ya rubuta wa sarki haruna rashid kan cewa baya son imam ya kasance a gidan yarinsa don haka ya nemi wani a nan ne sai sarki haruna rashid ya ce a dawo da imam kazim salam zuwa birnin bagdaza bayan dawo da shi ya buƙaci wani mutum mai suna fadlo ɗan rabi don ƙayatarwar isoshi da kuma ilimin da ya kawo a cikin littafin shahname an tarjama littafin zuwa harsuna daban-daban na duniya don amfanar wasu mutane da kuma sanar da wasu ƙabilun halaye da kuma tarihin iraniyawa kafin zuwan addinin musulunci masu sauraro ko kun san cewa tun da uku da suka gabata a rana irin ta wato 17 ga watan zulkida an kashe mirza riza karimi malami a gwamnatin nasiruddin sha kajar a haramin sha abdulazim da ke kudancin birnin tehran a lokacin mulkinsa dai an aiwatar da sauye-sauye masu muhimmanci a ƙasar iran a lokacin mulkin nasiruddin sha kajar da an gabatar da sauye-sauye da dama a ƙasar iran sannan wasu abubuwa da dama sun faru daga ciki dai an kashe firaministan gwamnatin nasiruddin sha wanda ya kaddamar da gyare-gyare masu kyau a harkokin tafiyar da mulki da kuma ci gaban ƙasar ta iran masana suna ganin an kashe amir kabir ne tare da taimakon makiyan amir kabir ɗin da suke aiki tare da sarki nasiruddin sha wanda suke da dangantaka da gwamnatin ingila 'yar mulkin mallaka a lokacin har ila yau a lokaci guda aka kashe mirza riza karimi malamin addini kuma ɗaya daga cikin ɗaliban said jamaluddin sadabadi a daidai lokacin da ake bukukuwan cika shekaru hamsin da sarautar sarki nasiruddin sha a hubbarin sha abdulazim da ke nan kudancin birnin tehran yana ɗan shekara 66 a duniya bayan mutuwar nasiruddin sha ɗansa ɗan shekara 45 a duniya wanda kuma ya kasance yarima mai jiran gadon sarauta na kimanin shekaru 40 wato muzaffar din sha ya ɗare kan kujerar sarautar ƙasar iran masu sauraro ƙarshen shirin kenan sai kuma ta fitowa macedonia آموزش زبان koyi harshen هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na da arba'in tara a cikin wannan darasi dai za a je tattaunawa tsakanin muhammad da abokinsa sa'id dangane da wata ɗaya daga cikin daɗaɗɗen hanyoyi da aka yi a iran a lokacin da ake kiran iran ɗin da wato ƙasar farisa kenan wadda ta haɗa wasu daga cikin ƙasashe da suke yankin gabas tsakiya da kuma wasu ƙasashe da suke cikin tsohuwar tarayyar soviet sai a kasance tare da mu domin aji yadda tattaunawa ta gudana amma kafin nan sai an fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. در مورد دنگنه حکومت حکومت هخامنشیان سراکنن هخامنشیان وضعیت یعنی آن زمان چند زمانی تو اطلاع داری کی کانادا مسنیا من میدانم نی نسنی دو هزار در بر سال شکره آنها حکومت می کردند سو سنگ ملکی کوروش سرکی کوروش معروف ترین مپی شهره پادشاه سرکی دوره لوکچی زمان زمانی پست گرم امروزی نیو آن رایج بوده است شی ینا یعنی چگونه یا تو میدانی کی کسنی بزرگتر مپیگرما آن بوده است شی یا کسن چی ارسال ای کیوا نامه وسیقه بسته اولی شبکه پستی گرانویا آنها ایجاد کرده بودند سوسن سامر. مهمتر مپی مهمنچی مهمترین ونده پی fi Edori. na aikin ofis hukumati na gwamnati ra hanya raha hanyoyi imen lamuni munasib wanda ya dace on لازم بود شی یا کسنچه دوله تازه سابو من فهمیدم نی نپهمتا چه چیزی؟ ون ابو تو صحبت می کنی کی کنا مگنا تو خواهی صحبت کنی کی کنا سن کی مگنا تو حرف بزنی کی کنا یم مگنا باستانی نه آن نام دارد شی یند سونا جاده هنیا جاده شاهی هنگ سرکی مخصوص نه مسمم پادشاهان سراکونه شاید میوه دلیل دلیلی آنها می گفتند سو سن فرمان امرنی آن ساخته شده است انگنشی نشی طول سو دو هزار و چهارصد سد بیو در ɗari حدو کیلومتر کیلومتر چقدر گرگودن یا. طولانی میز او البته کودکی آن تعجب ندارد باید ماماکی بسیار بزرگ میگر ما سوسی بندر گابروا یونان گرکا شهر گری آن متصل می کرده است شی یا هده To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma lokaci da za a gyara zama domin mu je zuwa ga tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Sa'id amma a cikin harshen Farisanci. آیا تو در مورد حکومت خخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟ بله میدانم که هخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت می کردند. کوروش معروفترین پادشاه آن دوره است. در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است. چگونه؟ میدانی که ایران در زمان هخامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است. پس برای ارسال نامه ها و بسته ها شبکه پستی ایجاد کرده بودند؟ بله مهمتر از همه نامه های اداری و حکومتی بود برای ارسال نامه ها راه های ایمن و مناسب لازم بود تازه فهمیدم درباره چه چیزی میخواهی صحبت کنی میخواهی درباره راه های ایران حرف بزنی بله مهمترین و معروفترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟ نه شاید به این دلیل به آن جاده شاهی میگفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است این راه چقدر طولانی بوده البته تعجبی ندارد چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است بله این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است تو مدلا این زکومه گا ترجمر ابنده مکجی اتکن ونن تتوناوا اتکن هرشن حوصه آیا تو در مورد حکومت خخامنشیان و وضعیت ایران در آن زمان اطلاعی داری؟ شن کنا دنگنه در dangane da gwamnatin sarakunan دکوما یعنی ایران اوانچن زمانی؟ بله میدانم که هخامنشیان 2500 سال پیش بر ایران حکومت می کردند. ای نینا سن چوا سراکنن ههمن شاوا sun yi ایران ne a Iran tun در دری 2,500 da suka کوروش معروفترین پادشاه آن دوره است. در زمان او پست به شیوه امروزی رایج بوده است. سرکی کوروش Shi ne mafi shahara na sarakuna a wancan zamani. A lokacinsa, yanayin aikewa da saƙonni na gidan waya ya yi kama da na zamanin yau. ne. kamar yaya میدانی که ایران در زمان هخامنشیان بسیار بزرگتر از ایران امروز بوده است. کسان cewa. Iran a lokacin sarakunan Hahaman Shawa ta kasance mafi girma akan yadda take a yau. پس برای ارسال نامه ها و بسته ها شبکه پستی ایجاد کرده a wajen aikewa da wasiƙu da kuma ababen da aka ɗaure sun samar da wata hanya ne ta gidan waya? Bale, مهمتر از همه نامه های اداری و حکومتی بود. برای ارسال نامه ها راه های ایمن و مناسب لازم بود. mafi mahimmanci akan wannan ma duka shine wasiƙu na wuraren ayyuka da kuma na gwamnati domin aikewa da wasiƙu akwai hanyoyi masu lamani da suka dace a wancan lokaci تازه فهمیدم درباره چه چیزی میخواهی صحبت کنی. میخواهی درباره راه های ایران حرف بزنی. ینزو نپهم چی؟ ککی سو که بله، مهمترین و معروفترین راه باستانی ایران جاده شاهی نام دارد. E. mafi mahimmanci mafi shahara daga hanyoyi na tarihi a Iran ita ce hanya da ke da sunan hanyar sarki. آیا این جاده مخصوص پادشاهان هخامنشی بوده است؟ Shin wannan hanya ta keɓanta ne kawai da sarakunan hahaman shawa? نه شاید به این دلیل به آن جاده شاهی میگفتند که این جاده به فرمان کوروش و در زمان حکومت وی ساخته شده است. طول این جاده 2400 کیلومتر بوده است. a'a mai yiwa saboda dalilin cewa wannan hanya ta sarki ana kiran haka ne saboda da sarki a zamanin mulkin sa aka gina ta. Tana da tsawo na kilomita 2,400. In راه چقدر طولانی bude, albata تعجبی ندارد چون ایران در آن زمان بسیار بزرگ بوده است wannan hanya tana da tsawo sosai ko da yake hakan babu abin al'ajabi a cikinsa domin kuwa iran a wancan lokaci ta kasance babba sosai. Bale, این راه یکی از بندرهای یونان را به شهر سارد در ایران متصل می کرده است. ای wannan hanyar tana ɗaya daga cikin hanyoyi na tashoshin jiragen ruwa na girka da ke ƙarewa zuwa ga birnin sarat da ta haɗa da iran To madalla, to jama'a masu an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id. Muhammad dai ya ƙara samun haske dangane da hanyar da ake kira hanyar sarki ko kuma jadiyar shahi wadda ɗaya ce daga cikin manyan hanyoyi da ta haɗa manyan birane na Iran tun a lokacin da wasu daga cikin ƙasashe da ke cikin wato rushishiyar tarayyar Soviet suke ƙarƙashin kasar iran wadda aka fi sani da wancan lokaci da daular farisa idan allah kai mu a mako na gaba za a ji mu dauke da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasi amma kafin wani lokacin a dukkan wani su dafa wajen haɗa shirin musamman malama julia cin afefe ne abdullahi salukin fatan alheri da mu a shirin gaba matasa. Bismillahir Rahmanir Rahim, ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon jigo a ƙarƙashin wannan shiri da muke kawo muku na don matasa. Idan dai ba a manta ba, jigo na ƙarshe da muka gabatar muku ya yi magana ne akan yadda addinin musulunci yake kallon matasa da kuma matsayin da ya basu a cikin al'umma. mun kuma yi hira da malamai dangane da hakan wanda a ciki muka ji bukatuwa wato da ake da ita ta matasa a cikin fagage da dama na rayuwa a bisa tuni abu na ƙarshe da malaman da muka yi hira da su suka mai da hankali a kansa shine rawar da matasan suke iya takawa wajen samar da sauyi a cikin al'umma sheikh bashir lawal ya yi ishara da yadda a cikin ƙasashen laraba matasa suka zama na gaba-gaba wajen kawo sauyi to a wannan rana za mu shiga ƙarƙashin wani jigo ne mai muhimmanci a rayuwar matasan wannan kuwa shi ne wato tattalin arziki da rawar da samari da matasan suke takawa a cikinsa domin ci gaban al'umma sai dai yin magana a kan jigon zai kasance ne a cikin ɓangarori guda biyu da za su zo muku a cikin makonni biyu a jere. bangare na farko zai taɓo magana ne akan bayani a nazarce dangane da wannan irin rawar da samari suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci bangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance He the world for the better and made Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from al-mu'allim. Domin sanin kowace rawa ce matasan suke takawa wajen ci gaban tattalin arziki mun tuntuɓi Malam Bello Abba Ahmad wanda malami ne na ilimin tattalin arziki a kwalejin bada horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel. ga abin da ya yi mana bayani a kansa a nazarce. matasa kusan kashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa saboda su ne masu ƙarfi a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da abubuwa na ci gaba alal misali a najeriya idan ka duba kusan kashi saba'in na hada-hada kasuwanci ana yin ta ne a kasuwanni waɗanda ba su shafi bankuna ba misali kasuwannin sabon gari a kano onitsha market za ka tarar kusan e, duk kudaden da suke kai komo yawanci ba ta hannun bankuna suke tafiya ba saboda haka waɗannan wanda ake kira wato ƙananan kasuwanci za ka tarar kusan akasari matasa ne suke tafikar da su alal misali idan ka duba za ka ga mafi yawanci e, kusan kashi saba'in na al'ummar najeriya suna zaune ne a wuraren da kamar za a ce karkara kenan to a waɗannan wuraren za ka tara kuma fi yawanci akasarin abin da suka fi shi ne abin da ya shafi noma kiwo wanda kuma yawanci matasa masu ƙarfi a jiki yawanci shi ne suke yi saboda haka a birane kuma za ka tara duk wasu ayyuka na ƙarfi gini ne eh, kasuwanci ne da ko ne za ka tarar matasa su suke saboda haka eh, idan kana magana ci gaba lallai ya kamata ka duba cewa cewa an ba matasa muhimmanci domin su ne karfin bayan kowane arziki na kowace ƙasa. To aikace kuwa shirin namu ya tuntuɓi Alhaji Ishaqa Tanimu wanda ɗan kasuwa ne kuma matashi a maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Mun tambaye shi domin ya yi mana bayani akan rawar da matasa maraɗi suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki ga abin da yake cewa. To musamman yanzu dai abin da muka tabbatar shine cewa matasa yanzu sun yi wanda suka manyanta yawa a cikin harkokin kasuwanci. Kuma a ɓangarori iri daban-daban. kama daga kasuwanci na a ce mutum wannan dila ne kamar import export wanda shi zai kawo ko ya fitar ya sai da a kasashen waje ko ya kawo da kasashen waje to yanzu duk galibi wannan a cikin wannan ma yanzu matasa sun yi sun yi tsofaffi kuma akwai su da yawa dan adadin su bai kai tsaye ba wanda zai haɗi adadin irin waɗannan sannan kuma a fanni kasuwanci irin na tsaka-tsaki wanda shi ba oda mutum yake ba amma zai sayi. kuma shi mai saye ne shi ma ya raba ma ƙananan 'yan kasuwa a wannan ma matakin akwai matasa sosai wannan mataki kuma daman na ƙasa mataki na ƙarshe cewa wannan mai sayarwa ne mai da ma waɗanda suke amfani da abin masu sarrafa shi wannan kuma dama nan aiki ne na matasa sun yi yawa a ciki. To kowane kalubale ne yake gaban matasan da suke son shiga cikin harkokin tattalin arziki ga Malam Bello Abba Ahmad da bayani a kai. Na farko matasa suna fuskantar kalubale masu ɗimbin yawa kwa. Na farko shine rashin jari. Akwai matuƙar ƙarancin jari ta ɓangaren gwamnati ta ɓangaren bankuna. Na farko shine gwamnati har yanzu Eh, bata samar da wasu hanyoyi ba ta yi kokari a da ta yi samar da irin su people's bank wato bankin talakawa su nacb wato bankin manoma wanda kuma aka samar da community banks ah, bankuna waɗanda suke ƙananan bankuna domin duk a rubuce ana so ya zanto suna bawa matasa ah, jari na wanda za su fara ƙananan ah, kasuwanci amma abin ba kusan bai cimma ruwa ba domin har yanzu za a ga bankunan suna da matsaloli ko gwamnati ba ta samu musu da kuɗi ba sannan kuma ya zanto su bankunan 'yan kasuwa ba za su ba matasa bashi ba saboda matasa ba su da abin da za su jingina da shi domin a ba su bashi. Shi ma Alhaji Isa Katanimu ya yi mana ƙarin bayani da cewa na farko dai shi ne eh, rashin jari dali da ka san kasuwanci dama ya ta'allaka ne da karfin jarin mutum tun farko wanda dama ainihi kasan san jarin galibi akan same shi ne ko dai wani ya taimaka maka ya baka jari ko kuma ko da ka yi karatu ne ka kare in dai kasuwanci kake son ka shiga idan ka ga za ka buƙaci. ko dai jari wani ya taimaka maka da shi ko kuma waɗansu mutum zai bi ta hanya ne na banki ya ci bashi wanda zai fara da shi ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka. Zan ta dai da ƙarni jarin mutum. To babban matsala dai jari ce. Mutum bai da ƙarni jari galibi dama zai tsaya da irin waɗannan matsaloli. Wanda su dai ne dama ke taka muhimmiyar rawa su ne a gaba-gaba kuma in ce jari shi ne gaba-gaba cikin ƙalubale wanda mutum ke fuskanta matsayin shi na matashi idan zai fara. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin wannan bangare na rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki da fatan an amfana da abin da aka ji a kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wani jikon. Ya ya sanadi tarbiyyar iyali aro salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatu. Barka da haka da kuma sake saduwa da wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali. Shiri da ni awal kunya da saba gabatarwa a cikin makonnin da suka wuce da fatan an fara jin daɗin shirin yadda ya kamata. wanda yake zuwa muku daga rediyon BOH da kashin Hausa TV da ke nan birnin Tehran. Allah ya kara mana tsimi da daurin sauraron shirin da ya kamata. Shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shiri ne da yake ba da karfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin Muhammadiyya. Muna fata har ila yau sauraron mu abin kauna za su jure mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin. a shirin da ya gabata mun fara hira ne da malam muntaka tahir daga birnin yamai to malam zai ci gaba da bayanin da ya faro kan muhimmancin ilimi a kan dukiya malam bismillah saboda misali yanzu akwai wata magana wacce za ka riƙa jin ta wani lokaci cikin mutane ko a ce wannan tsohon mai kuɗi ne ma'ana ya yi kuɗi a da amma yanzu me babu kuɗin ya talauce ko kuma ya tsiyace abin da ake cewa da hausa amma shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin likita ne da ma'anan cewa da ya san likitanci alhali yanzu bai sani ba ka gani ko shin ka taɓa jin an ce wannan tsohon masanin kimiyya ne bi ma'ana da ya san ilimin kimiyya amma yanzu bai sani ba shin ka taɓa jin cewa an ce wannan tsohon malamin addini ne da ma'anan cewa da ya san ya shi masanin addini ne ya san Allah ya san alƙur'ani ya san manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhali a yau bai sani ba baka taɓa jin haka ba saboda haka ana yin tsohon mai kuɗi amma ba a tsohon malami da wannan ma'anar da muka ambata an gani ko shi ya samu al'imam ali alaihi salam a cikin wata maganan shi wanda yana ƙarfafa wannan maganan tamu yana cewa halaka khuzzanul amwal wa hum ahya masu tara dukiyoyi masu dukiyoyi sun hallaka babu su alhali suna raye babu labarinsu kamar yadda muka faɗa wannan tsohon mai kuɗi ne misali alhali yana raye yanzu ba a ce mashi mai kuɗin shi ma baya kallon kanshi a matsayin mai kuɗi sai dai tarihi ka gani ko amma sai imam ali yake cewa wal ulama ubaquna ma baqiyad dahar amma malamai za su wanzu har abada a ayanuhum mafquda lalle jikinsu baya nan saboda an rufe su a kas amma wa amsaluhum fil qulubi mawjuda wannan tasirin nasu na ilimi zai wanzu har abada cikin zukatan mutane da ƙwaƙwalen mutane da rayuwar mutane kaga anan a matakin farko idan ka ɗauki wannan ya kai ɗana ya kai abokina za ka fahimci cewa ƙara me ƙara ilimi da dukiya magana ta biyu a yau da dama ya ku jama'a za mu ga cewa akwai mutane ba mamaki a garinku ba mamaki a ƙasarku ba mamaki a makarantarku ba mamaki a jami'anku ba mamaki a wani waje ka ga wasu mutane wanda aka gadar masu da dukiyoyi ko ma'ana sun gaji dukiya sosai daga iyayensu amma yau me yake faruwa sai ya zama sun waye gari babu dukiya gidajen da aka bar masu sun zama mi sun zama kango shi yasa ɗaya daga cikin wasu wani, wani malami masani yana cewa abin da yake da muhimmanci a tarbiyya shine ka gina yaro a tunani ka ba shi kyakkyawan tunani sannan ka ba shi ilimi ka ilmantar da shi amma sai zama a yau mafi yawan mutane tunaninsu yaya za a yi in yi fafutuka in bar ma 'ya'yana gidaje ko kuma in bar masu miliyoyi wannan ba a ce ba ya da kyau ba amma abin da muke so mutane su gane cewa wannan ba shi ne tushe ba ya kamata mutane su gane kana iya ka bar masu dukiyoyin da gidajen komi ya zo ya gushe wannan mun sha gani muna gani ka gani ko an bar masu dukiyoyin amma a yanzu suna nan sun koma masu maula ko kuma mabukata an bar masu gidajen a yau babu gidajen gidajen sun zama kango ko dai bukata ta sa an saida ko wani abin da ya kama da wannan alhali ba yadda za a yi a ce yaro an gina shi a ilmance sannan an kyautata tunanin shi sai ya zama ya shiga cikin irin wannan yanayin wannan kuma maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana karfafa wa inda yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la faqra ba'da al-ilm babu talauci bayan ilimi To madalla muna kada jan hankalin masararru da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri na tarbiyyar iyali ne daga nan rediyon BOH Hausa na binin Tehran na ke ƙarƙashin Hausa TV da muke ci gaba da tattaunawa da Malam Muntaka Tahir daga birnin Yamai. Malam da ci gaba daga inda ya tsaya kan muhimmancin ilimi akan dukiya. Malam Bismillah. wannan na biyu kenan na uku abu na uku anan da muke so mu bijiro da shi ya ku jama'a ya ku mu yara da abokanmu gaba ɗaya wanda ya kamata mu fahimta mu gane a yau in muka tsaya muka lura da kyau za mu ga cewa dukiya a yau ana tafi da ita ne ta hanyar mi ta hanyar ilimi da ma'anan cewa ko dukiya gare ka a yau in kana so ka tafi da ita da kyau sannan ka ji daɗin cin ita wannan dukiyan ka more ma dukiyanka da rayuwanka to kana bukatan me kana bukatan ilimi zan yi tambaya a yau me yasa manya-manyan ƙasashe suka samu galaba a kan duniya suke idaran duniya suke mulki yadda suka ga dama a duniya suke abin da suka so a ƙasashen mutane me yasa suka fi mu ta ɓangaren tattalin arziki da rayuwa da sauransu me yasa a tunaninku saboda me saboda ilimin da suka mallaka ilimin kimiyya ilimin teknolojiya ilimin abin da ya shafi likitanci da sauransu abubuwa daban-daban wannan ƙasashen a yau da muke gani ba su sami iko a kan sauran ƙasashen duniya ba har suke juya su yadda suke ga dama sai ta hanyar mi sai ta hanyar ilimi duk ƙasar da ta fi wata a ɓangaren ilimi to dole wacce aka faɗin ta bukatu zuwa ga wacce? shi yasa a yau in dai ba mu tashi ba har a ƙasashenmu muka gina kanmu a ilmance to za mu wanzu har abada muna bukatuwa zuwa ga wannan ƙasashen ka gani ko to haka rayuwa take ya kai abokina matuƙar baka gina kanka a ilmance ba a tunani to za ka wanzu kana bukatuwa zuwa ga wasu alhali idan ka yi ilimi ka gina kanka a ilmance to wasu za su wanzu ko sun so ko sun ƙi suna bukatuwa zuwa gare ka matuƙar ka yi amfani da wannan ilimin da ka koya wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya baka Mataki na gaba, tambaya: shin jama'a yanzu dukkan wannan kayayyakin da muke rayuwa da su muke amfani da su saboda sauƙin rayuwa da jin daɗin rayuwa misali idan ka ɗauka wannan wutan ta nefa ta lantarki da muke amfani da ita muna amfani da fankoki eh, muna amfani da kula kayan sanyaya ɗaki muna amfani da, da, da irin sallaja wato fridge ko firigo abubuwan da muke sa kayayyakin mu su yi sanyi idan ka ɗauki misali jirage da muke tafiya da su a sauƙaƙe motoci da saluloli a yau da muke sada zumunta da su da sau a sauƙaƙe shin ta wace hanya aka samar da dukkan wannan abubuwan don saka rayuwar ɗan adam cikin jin daɗi ta hanyar ilimi ilimi shi ne ya haifar wa ɗan adam wannan kayayyakin ya ku jama'a saboda haka ita dukiya a nan tana zuwa ba mamaki a mataki na biyu ka gani ko kaga a nan ma za ka fahimci cewa me ilimi shi ne yake iya haifar wa mutum me daɗin rayuwa to masu raro ga shi dai malam ya fara bayani filla-filla idan lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga malam muntaka tahir wani malamin alibeti a birnin yamai a madadin radio hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awala kunya da na shirya

Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahoton da ke cewa an kashe mutane da dama a harin da ƙungiyar da ke da alaƙa da alka'ida ta kai a sansanin sojin Burkina Faso. su da zargin da sojojin kasar suka yi cewa mayakan sa kai suna da hannu wajen aikata kisan kiyashi na kabilanci a kasar da kuma kiran da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi na gudanar da bincike cikin gaggawa kan kisan gilla a burkina faso da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an kashe mutane da dama a wani hari da wata kungiya da ke dauke da makamai ta kai a burkina faso kamar yadda majoyin tsaro suka shaida wa kamfanin dillancin labaran afp a wannan mako rahotanni sun yi nuni da cewa an kai wani gagarumin hari a birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso a ƙarshen wancan mako da ta gabata da ake kiyasta zaton mayakan da ke goyon bayan ƙungiyar alka'ida mai suna ƙungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim suna da hannu wajen kai harin an kai hari ne kan babban sansanin sojoji da ke birnin ajibo inda aka kashe sojoji da fararen hula da dama tare da kwasar kayan sojoji a matsayin ganima fiye da shekaru uku kenan da aka killace birnin jibo inda ba a barin mutane su shiga ko su fita sai tare da rakiyar sojoji kuma ana fama da karancin abinci da na magunguna a garin lamarin da ya sa ya kasance ɗaya daga cikin yankuna da rikicin makamai ya fi shafa a ƙasar dukkanin waɗanda abin ya shafa sun fito ne daga ƙabilar fulani su ne al'umma makiyaya da ke yaduwa a yankin an daɗe ana zargin gwamnati da goyon bayan masu kishin islama a wani rahoto da ta gabatar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch a baya ta zargi gwamnati da hannu a harin bisa ga hujjojin da ke kunshe cikin faifan bidiyo da ke yawo a shafukan sa da zumunta duk da cewa hujjojin ba su kai ga zama cikakken dalili da za su tabbatar da zargi kan gwamnatin ba gwamnatin kasar dai ta fitar da wani gagarumin musantawa a lokacin da rahoton farko ya bayyana inda ta ce a cikin wata sanarwa da ta fitar fitar ta ce ta yi Allah wadai da yadda ake yada hotuna a shafukan sada zumunta da ke haifar da kiyayya da tashe-tashen hankula da kuma bayyana karya da nufin kawo cikas ga haɗin kan al'umma a ƙasa. hukumomin burkina faso dai ba su hanzarta mayar da martani ga sabon rahoton kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ba a gefe guda kuma ana zargin sojojin burkina faso da mayakan sa kai da ke goya musu baya da hannu a aikata kisan kiyashi na kabilanci burkina faso dai na fuskantar tashe-tashen hankula da ba a taɓa ganin irinsa ba inda ake samun munanan hare-hare daga wasu ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a arewa arewacin kasar da kuma zargin kisan gillar da ake yi na kabilanci kan sojojin gwamnati da na mayakan sa kai da ke goya musu baya a yammacin kasar wanda ke ƙara shigar da al'umma cikin halin yasu kuma na barazana ga ɗabi'ar zama tare da kyakkyawar rayuwar zamantakewar al'umma da sanyin safiyar ranar lahadi 11 ga watan mayu ne birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso ya fuskanci wasu munanan hare-hare daga mayaka da ke goyon bayan kungiyar alka'ida mai suna kungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim kuma an kai hare-haren kan babban sansanin sojin birnin inda aka kashe sojoji da fararen hula da dama tare da kwasar kayan sojoji a matsayin ganima fiye da shekaru uku kenan da aka killace birnin jibo inda ba a barin mutane suna shiga da fice sai tare da rakiyar sojoji lamarin da ya janyo karancin abinci da magungun magunguna don haka birnin ya kasance ɗaya daga cikin yankuna da rikicin makamai ya fi shafa a ƙasar a wani ci gaba kuma ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta fitar da wani rahoto a ranar 12 ga watan mayu inda ta zargi sojojin burkina faso da kuma 'yan sa kai na tsaron ƙasa da hannu a kisan kiyashi kan fararen hula 'yan kabilar fulani a yankin solinzo da ke yammacin ƙasar mali a wani harin soji da aka kaddamar a watan maris ɗin da ya gabata a cewar rahoton an kashe fararen hula fiye da ɗari galibinsu fulani a har haren haɗin baki da aka kai ta hanyar amfani da jiragen sama marasa matuƙa ciki da kuma jirage masu saukar ungulu lamarin da ke nuni da cewa akwai haɗin gwiwar cibiyar tsakiya a matakin rundunar soji kamar yadda kungiyar ta tabbatar ta hanyar faifan bidiyo da ke nuna yadda 'yan bindiga ke tafiya a tsakanin gawaki suna furta maganar cewa an murkushe fulani duk da girman wannan zargi amma gwamnatin kasar bata sanar da aniyarta na gudanar da wani bincike na musamman ba sai dai kawai ta bayyana cewa harin da sojoji suka kai na mayar da martani ne ga harin 'yan ta'adda kuma 'yan ta'adda sun kasance waɗanda suka fara ƙaddamar da harin don haka aka murƙushe su wannan shiru da aka yi a hukumance ya haifar da fargabar cewa za a iya sake samun irin wannan kisan kiyashi ba tare da gudanar da bincike ba musamman ganin yadda gwamnati take ci gaba da dogaro da 'yan bindigan cikin gida waɗanda ba a sanya ido sosai a kansu wajen tunkarar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke riƙe da sassan ƙasar waɗannan al'amura dai na zuwa ne a daidai lokacin da ake kallon ƙasar burkina faso a matsayar ɗaya daga cikin ƙasashe da rikicin yankin sahel ya fi shafa inda sama da mutane miliyan biyu suka rasa matsugunansu kuma ƙungiyoyin ba da agaji ke fuskantar manyan matsaloli wajen isa yankunan da suke fama da matsalolin rayuwa masu lura da al'amuran yau da kullum sun yi gargaɗin cewa ci gaba da tashe-tashen hankula ba tare da hukunta masu laifin laifi ba na iya haifar da wargajewar gwamnati da zafafan ramuwar gayya da kuma kawo cikas ga makomar sulhun ƙasa hakanan rahotanni suna bayyana cewa hare-haren 'yan ta'adda suna ƙara janyo taɓarɓarewar yanayin jin ƙai a arewacin burkina faso a baya bayan nan ne birnin jibo da ke arewacin kasar burkina faso ya fuskanci munanan hare-hare daga kungiyar masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta gnim a yankin sahel na afirka lamarin da ya kara ta'azzara halin jin kai a can hare-haren sun auna sansanin sojoji na yau da kullum a wajen birnin kuma har yanzu ba a tantance hasarar rayuka da hasarar da mazauna birnin suka yi sakamakon waɗannan waɗannan abubuwa ba tsawon shekaru uku kenan birnin ya kasance yana killace gaba daya saboda faɗar da ake gwabzawa tsakanin sojojin gwamnati da ƙungiyoyi masu fafutuka a yankunan arewa wanda ke ɗauke da taken jihadi da goyon bayan musulunci gidan radiyon faransa ya ruwaito cewa yunwa ta yi sanadiyar mutuwar wasu mazauna birnin tun bayan da aka fara killace birnin a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma lamarin jin kaina daban tsoro kuma yana nuna bullar wani bala'i na daban wata majiya a yankin ta ce birnin ya zama garin fatalwa inda mazaunansa ke killace a unguwanni da ke kusa da sansanonin sojin gwamnati duk wanda ya yi magana a bainar jama'a ko kuma ya yi kokarin yin magana da bangarorin waje yana fuskantar martanin hukunci daga 'yan bindiga da dakarun soji a watan fabrairun wannan shekara ƙungiyar nusrat al-islam wal muslimin ta masu fafutukar kare musulunci da musulmi ta jnim ta ɗauki matakin kai munanan hare-hare kan dakarun soji a kusa da birnin wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin da suka hada da sojoji da mayakan ƙungiyoyin sa kai a cewar wasu rahotanni da ba na hukuma ba a watan satumban shekara ta 2024 mayakan sun ma Mai birnin jibo inda suka kashe fararen hula tare da tilastawa mazauna da dama tserewa daga muhallinsu duk da cewa sojojin gwamnati na amfani da jiragen saman yaki amma har yanzu ba su iya daƙile hare-haren da ake kai wa birnin ba tun a shekara ta 2023 jibo tana arewacin burkina faso kuma ita ce babban birnin lardin sum mai tazarar kilomita 200 daga wagadugu babban birnin kasar kuma mai tazarar kilomita 45 daga kan iyaka da mali a cewar rahotannin kungiyar likitoci ta dr sultan bodas kuntatawa matsin lamba ya kara janyo bukatar abinci da tsabtacen ruwan sha a birnin kungiyar ta dr sultan bodas ta ce rikicin da ake ci gaba da yi tsakanin dakarun tsaro da kungiyoyi masu dauke da makamai a wajen birnin jibo ya yi sanadiyar raba mutane 270 da muhallinsu da mafi yawansu mata ne da ƙananan yara tsawon shekara goma burkina faso ta yi fama da yaƙi da gudun hijira da kuma bala'i saboda yaɗuwar ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a yankin sahel har ila yau ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta yi kira ga gwamnatin mulkin soji na ƙasar burkina faso da ta buɗe wani bincike na gaggawa kan kisan kiyashi da wata ƙungiya da ke ƙawance da dakarun gwamnati suka yi wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta human rights watch ta bayyana cewa hotunan faifan bidiyo da aka fitar a wannan mako sun ɗaga hankulan jama'ar ƙasar da ma duniya baki ɗaya musamman yadda aka gudanar da kisan kiyashi kan wasu jama'a da aka nuna a shafukan sada zumunta da ke nuna gawakin mutane da dama a kwance a ƙasa a yankin solinzo da ke arewa maso yammacin ƙasar burkina faso har ila yau cikakkun bayanai daga yankin yankin da aka kai harin ba su bayyana hakikanin abin da ya faru ba kuma gwamnati a wagadugu ba ta yi cikakken bayani kan laifukan mutanen da aka kashe ba duk da haka an ba da rahoton kashe mata da yara da kuma tsofaffi a cikin faifin bidiyo da aka watsa ta hanyar faifan bidiyo human rights watch ta kirga gawaki 58 amma ta yi imanin adadin waɗanda suka mutu ya fi haka ƙungiya mai zaman kanta ta ƙasa da ƙasa ta yi kira da a gudanar da bincike ba tare da nuna son kai ba kuma a hukunta waɗanda suka aikata waɗannan manyan laifuka ta hanyar da ta dace kan girman laifukansu kamfanin dillancin labaran faransa iya nakalto majiyar ƙasar na cewa an kashe iyalai baki ɗaya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 amsoshin pikihu. Masu saurare barkan ku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da wasu daga cikin hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin juhalin musulunci na Iran Ayatullah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda. A cikin shirinmu da ya gabata mun karkare hukunce-hukuncen kafiri ne to yau za mu fara bayani ne kan batun mahimmanci da sharuɗan sallah sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya menene hukuncin wanda ya bar sallah da gangan ko kuma ya yi sakaci wajen yin ta amsa sallar farilla guda biyar ta kowace rana tana da matukar mahimmanci a shari'ar musulunci kai su ne ginshikan addini barin su ko yin sakaci da su haramun ne a shari'ar musulunci kuma suna wajabta cancantar hukuncin azaba tambaya shin sallah ta wajaba akan wanda ya rasa dukkanin hanyoyin tsarki biyu wato ruwa da ƙasa amsa mutum zai yi sallah a lokacin shigarta a bisa ihtiyadi sannan daga baya zai ramakwanta tare da alwala ko taimama tambaya a wasu wurare ne ake canza niyyar sallah ta wajibi daga wata zuwa wata ta daban a bisa fatoyinku maɗaukaka amsa wajibi ne mutum ya canza niyyar sallah zuwa wata a cikin waɗannan abubuwa na ɗaya daga sallar la'asar zuwa azahar kafin keɓantaccen lokacin sallar la'asar idan mutum ya gane a lokacin yin sallar la'asar bai yi sallar azahar ba na biyu daga sallar isha'i zuwa magariba kafin shigar lokacin keɓantaccen lokacin sallar lisha'i idan mutum ya gane a lokacin da yake sallar lisha'i bai yi sallar magariba ba amma kafin wuce bigirar canjin sallar wato bai shiga raka'a ta hudu ba wato lokacin da aka ƙayyade na canza sallah saboda magariba raka'a uku ce yayin da lisha'i raka'a hudu ne na uku idan mutum ya kasance ana bin sa ramakon salloli guda biyu da suke jere kamar sallar azahar da la'asar na daga rana guda sai ya manta ya fara da na baya wato la'asar kafin na gaba wato azahar ya halatta a canza a cikin abubuwa kamar haka na ɗaya daga yin sallah na lokacinsa zuwa ramako na wajibi hakika idan mutum yana da sallar ramako guda ɗaya to itiyadi na wajibi canji zuwa ga sallar ramako musamman idan sallar ta kasance sallar ramako na wannan rana ce na biyu daga sallolin farilla zuwa sallar mustahabi don ruskar ladar sallar jam'i na uku daga sallar farilla zuwa sallar nafila a cikin azahar ɗin ranar juma'a ga wanda ya manta karatun suratul juma'a sai ya karanta wata sura ko da ya kai rabi ko ya wuce tambaya shin mai yin sallar juma'a da azahar a ranar juma'a zai yi niyyar neman kusanci ga allah kawai a kowaninsu ba tare da niyyar wajabci ba ko kuma zai yi niyyar ɗaya daga cikinsu neman kusanci da Allah da kuma wajabci ko kuma a ɗayan niyyar neman kusanci kawai ko kuma zai yi niyyar neman kusanci da wajabci a dukkaninsu? Amsa. ya wadatar a niyyar sallolin da nufin neman kusanci a kowannensu kuma ba dole bane yin niyyar wajabci a ɗaya daga cikinsu tambaya idan jini daga baki ko hanci ya ci gaba da zubowa waje a farkon lokacin sallar farilla har zuwa kusan ƙarshen lokacinta menene hukuncin sallah a wannan yanayi amsa idan ba zai iya tsarkake jikinsa ba yana kuma jin tsoron ficewar lokacin sallar farilla sai ya sallah a cikin wannan hali tambaya shin ya waje ba a tsaya cak yayin karanta zikirin da suke mustabi na sallah ko a'a amsa dangane da wajibcin daidaituwa da nutsuwa yayin sallah babu bambanci tsakanin zikirin wajibi da na mustahabi na'am babu matsala wajen yin zikiri yayin motsi da nufin yin sakakken zikiri tambaya ana sanya wa wasu mutane bututu don fitar da fitsari a asibiti idan hakan ta faru fitsari yana fitowa daga majinyaci ba da zaɓinsa ba shin a lokacin da yake bacci ne ko kuma a farke ko kuma a lokacin sallah muna fatan za ku amsa mana waɗannan tambayoyi kamar haka shin idan fitsarin ya fito a lokacin sallah shin sallarsa ta inganta a wannan yanayi amsa idan ya yi sallah a cikin wannan hali bisa hakikanin hukuncin shari'a da ya hau kansa to sallarsa ta inganta kuma ba wajibi ba ne sai ya sake ta ko yin ramakonta idan lokacin sallar ya fice yanzu kuma za mu fara bayani ne kan lokutan sallah kamar haka tambaya menene hujjar da aƙidar shi'a ta dogara da ita dangane da lokutan sallar farilla ta ranaku kamar yadda kuka sani ahalus suna suna ganin shigowar lokacin sallar isha'i a matsayin hujjar cewa dole ne a yi ramakon sallar magariba a lokacin hakanan lamarin yake ga sallar azahar da la'asar don haka suke kudurta cewa yayin lokacin sallar lishai kuma liman ya miƙe domin yin sallar lishai to baya halatta mamu ya bi shi a matsayin sallar magariba sannan bayan sallamarsa ya sake miƙewa ya sake bin liman a raka'a ta ƙarshe a matsayin sallar lishai ta yadda mamu zai yi sallolin magariba da lishai a lokaci guda amsa hujja ita ce ga gamammiyar ayoyin alkur'ani da sunna maɗaukakiya baya ga ruwayoyin da suke nuni da halaccin musamman haɗa sallah hakanan ahalus sunna sun nakalto ruwayoyin da suke nuni da halaccin haɗa salloli biyu a lokacin salloli ɗaya daga cikinsu tambaya duba da cewa ƙarshen sallar la'asar shine magariba kuma ƙarshen sallar azahar yana gab da magariba gwargwadon lokacin da sallar la'asar ke bukata ina son yin tambaya me ake nufi da magariba shin ana nufin faduwar rana ne ko kuma lokacin da ake kiran sallar magariba ne kamar yadda rana ke faduwa a sararin samaniyar wuri amsa ƙarshen lokacin sallar la'asar shine faduwar rana tambaya minti nawa ne tsakanin faduwar rana da kiran sallar magariba amsa a zahiri bambancin yana sabawa a bisa yanayin shekara tambaya ina makara a wajen aikina inda nake dawowa gida da karfe goma sha ɗaya na dare saboda bani da lokacin yin sallar magariba da lishai a lokacin aiki sakamakon yawan jama'a da suke ziyarta ta shin ya halarta a yi sallar magariba da lisha'i bayan karfe goma sha ɗaya na dare amsa babu laifi yin hakan matuƙar ba zai jinkirta sallar zuwa tsakiyar dare ba sai dai a yi ƙoƙari kada a jinkirta sallah har zuwa karfe goma sha ɗaya na dare a samu a yi sallar a farkon lokacin ta. tambaya nawa ne adadin sallar da idan an yi ta a lokacin niyyar yinta a lokacin ta inganta menene hukuncin idan akwai shakka ko wannan adadin yana cikin lokaci ne ko a'a amsa ya wadatar gudanar da raka'a ɗaya a cikin rakowa'inta cikin ƙarshen lokacin da za a ɗauke ta a matsayin an yi sallah a lokacinta idan kana shakka ko lokacin zai isa ga ƙalla raka'a ɗaya ko a'a to dole ne ka yi sallah da niyyar yin sauke wajibin da ya rataya a wuyarka. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya.